studio Kalangu. Tahiya yana in Kalangu studio Kalangu. Tahiya yana in Haka sashen studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da muhimman labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Daga gobe bara za ta zama babban laifi a kan muhimman tituna na yamai matakin da ke kawo fargaba ga mabarata da san inda za su je ba dalilin rashin wuraren karɓarsu muna tare da ƙarin bayani da ma ra'ayoyi. Taron ministoci na jiya ya bulo da wasu gyare-gyaren kundin zaɓe a dawa da masu rinjaye za su samu adadi guda na wakilci a hukumar zaɓe. Haka kuma jami'u 'yan baronmu su ma akwai tasu kujera a karon farko. tsakaka na cikin rukunin kadangaru tana ko'ina a cikin gidaje ba ta da haɗari ga ɗan adam a cewar wani ƙwararre na gandun daji za ku ji rahoton mini na musamman. To madalla da fatan ana tare da studio Kalangu yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Daga gobe mabarata ba za su iya yin bara ba a wurare muhimmai na birnin Yamai. to sai dai wasu mabaratan ba su san inda za su ba wasu sun bayyana cewa ba su da labarin wannan sanarwa ta ranar 23 ga watan afrilu bari mu saurari wasu daga cikin mabaratan da jallo maramakenda ta tokusanto jiya na ji gidan rediyo muna saurari wani wuri na ji suna cewa za a hana bara kisan wanda ake ja ba ka ya sanin inda ake shiga da inda ake fita muna yan mai da ita kuma kisan shi mutum ya ga da ya jira a kawo mai gwanda ya je ya za ci to ai zabi ne da na su ne shugabanni duk abin da ke daidai sun fi mu sani mu dai muna nan dai muna ga Allah kuma muna gare su tilas ko cikin ido ta zauna ba mu jiya ba lalle ni yanzu na fara ji yau talata yau ne jiya ke a ta harko da in fara wa gama gana. a'a za mu bi dokar da an ka aza muna insha Allah za mu ba lokacin da an ka ce mu bar hita za mu bar hita saboda ci gaban gari gyaru mun yarda yanzu aka ce kuma yaron ma an hana kamar ya yi bara. To ya kakaza aiki nan idan ya kai mu wurin da za mu tsama bara sai ya tafi makaranta koko a kaza aiki. Sake tsugunar da mabarata da aka hana yin bara a titunan birni mai na bukatar keɓaɓɓen wurare na musamman har yanzu ba a tantance waɗannan wurare ba da za a kai su a cewar sala garba babban jami'in ƙasa da ke yaƙi da shaye-shaye da kuma rigakafin manyan laifuffuka kuma yana ganin lokaci gajere domin aiwatar da wannan mataki na hana bara a cikin rahoton jallo kanda a makon da ya gabata. Masu barace-baracen ya kamata ne su kasance a wurare na musamman da aka zayyana a cikin kundin harabar gwamnan jiha wuraren ibada da wasu cibiyoyi da jama'a suke to amma ina wa'annan cibiyoyin suke gwamnati ya girka su har yanzu ba a sani ba ya waje ba kenan a soma da wayar da kai don masu baran nan su san wuraren da za su je wannan shine babu har yanzu idan kuka tunkari wasu masu barace-barace yanzu haka za su ce muku ba su san inda za su ba ina za su je su bara to abin da ya shafi 'yan makaranta da ke fitowa daga ƙauye da uwayensu ba sa nan yame ya za a yi da su sai malaman nasu da suka kawo su su ɗau matakan da ya dace na mayar da yaran nan hannun uwayensu ai shi ya sa na ce sararin ya matse kwarai don an yi batun ɗaya ga watan mayu kuma gashi akwai yaran da suka zo daga nesa akwai ma kai wa'anda ba na ƙasar Nijar ba ne. fassarar gugu Muhammad Dantani ana ci gaba da tada mutane da ke tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyar kakace muhimman wurare da ba bisa ka'ida ba a nan yamai a ranar asabar masu sana'ar ciyawa da karafuna ma da ma wasu da suka mamaye sancir ne aka kora jallo maryama ta hada mana ra'ayoyin waɗanda wannan matsala ta shafa. Muna nan suka zo suka ce muna mu koma bayan titi duk wanda ke bisa titi ya sha kuɗa mai kanti ne ko gida ne da ya shiga bisa titi kowa ya gusa mutane su hakura su fita daga titin tunda akwai hili baya inda ba wuri ne da za su neman muna inda za mu zamana mu dai duk yanda suka yi ya mana daidai. Farko mu katun su zo sun ce muna suna son a sake hanya mu da kanmu katun su zo mun kama kayanmu da hannuwanmu mun ka ja muka yi baya mun ka jaye kuma mun ka share. Irin yangai Uwayenmu a nan suke rayuwa. an kake mu tashi ga damuna shigowa jiya ma a waje muka kwana to ina suke so mu je ne har yanzu ana ci gaba da shawari tsakanin hukumomi da mazauna da aka karbewa wurare a kurnishin tala a yamai a cewar shugaban kwamitin waɗanda aka kora na kwambo an da baiwa kowane magidanci fili na metar kare 200 usman muhammadu a cikin rahoton umar hamma Halin da muke ciki shine akwai wannan kuduri na ranar hudu ga watan april 2019 da ya girka kwamitin sasantawa tun wannan rana kwamitinmu da na yame yala cewa da wakilan harabar jagorancin birnin yame muna nan muna ta tattaunawa da su har yanzu ba mu kare ba a yau dai lokacin da nake muku maganan nan sun sake kiran mu zuwa ga wata muhawara a maraicen yau din a karfe biyar na maraice kaji inda muka kwana kenan eh to a ce tattaunawar an samu ci gaba a kanta ni ba za ni ce haka ba domin idan ana neman daidaito to a nan ai akwai batun kowane magidanci ya samu hilin metar kare 200 in aka same shi babu ɗaya ne na ci gaba kenan akwai abubuwan da za su saura wanda za a ci gaba da shawari a kansu abin da nike karyatawa dai kwata-kwata dai a yanzu shine ba wani namiji ko wata mace ko wani magidanci na wagga anguwa da ya karbi tamma daya muna cikin tattaunawa ne kawai Tun tunatar da ku da cewa waɗannan mazauna an umarci su da su bar kwambo tun yau da 'yan watanni, amma dalilin damar a zamantar da wannan kwarnishe na yantala ne aka yi haka. Taron ministoci na jiya ya sa hannu kan wasu gyare-gyare na kundin zaɓe Nijar. 'Yan adawa da masu rinjaye za su samu adadi na wakilta a kwamitin zaɓe. Haka kuma a karon farko ne jami'u 'yan baronmu za su samu su ma wakilta a cikin wannan hukuma da aka ɗora wa nauyin shirya zaɓuka. Abinda a idon sakataren zaɓuka na jam'iyyar PNDS tare da ke mulki yake ganin wakiltar wani muhimmin gyare-gyare ne. Bubakar Sabu a cikin hirarsa da Musa Hassan. mahimmin daidaiton da aka kawo shine bisa ga bangarorin kungiyar da za ta gudanar da zaɓe ta ƙumsa da yadda za ta gudanar da aikinta kamar rassan nata cewa da ruhunan zaɓe. Yanzu dai daga seni mai kumshe da mamba goma sha uku mun koma seni mai kumshe da mamba goma sha tara don a baiwa jam'iyyun siyasa da dama shigar wannan kungiya ta seni. Kasahin na yanzu shine mamba biyar na masu rinjaye, mamba biyar na 'yan adawa, jami'an da ke wakiltar hukuma yanzu ba su da 'yancin zaɓe na raba gardama. sama kuma kowane ɗan takara ga kujerar shugabancin ƙasa zai samu wakilinsa a yayin zaben a wani babin kuma wanga shawari ne da za a tattaunawa a kansa a majalisar dokoki zai kasance wurin da jam'iyyun siyasa za su nazartawa don a samu jituwa ina fatan za mu fahimci juna saboda adawa ta kawo wakilanta kuma wajen tsarin mambobin a fuskar babin wakiltar jam'iyyun da ba su da wani bangare za su samu kujera biyu. Kawo gyaran fuska ga kundin zaɓe na ƙasar Nijar da gwamnati ta shawarta a jiya da kuma za a miƙa shi ga 'yan majalisa domin nazari zai taimaka wajen dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasa. Ra'ayin Umaru Dodo Ambali kakakin jami'in 'yan siyasa 'yan mu da ke cikin kwamitin sasantar siyasa a cikin rahoton Musa Hassan. Depuis 2015, eh, Tun shekara 2015 aka bukaci kawo daidaito ga wannan dokokin zaɓe kan bukatar jam'iyyun siyasa sai a shekara 2019 ta hanyar komawa tattaunawa a zauren CNDP aka samu sa'ar daidaitawa mu inda aka kawo gyaran da ya dace ga dokokin zaɓen. amincewar su ga majalisar dokoki zai ba da damar kawo yarda a zauren CNDP da kuma dukkan gungun jam'iyyun siyasa haka kuma zai ƙara haskaka matakan zaben. Hakika akwai wuya a samu jimillar amincewar kowa bisa kan dokokin duka domin kowane gungu na da nashi bukatar kowane na da abin da yake so to amma ana neman samun tsakatsakiyar amincewa ya ba ta hanyar tattaunawa kowane ya san da yana da yauni na kare haƙƙin demokaradiyya da haƙƙin siyasa. responsable des acquis démocratiques, des acquis politiques. fasarar Gugu Muhammad Dantani kenan zaɓukan 'yan majalisa na ranar Lahadi a Benin sun gudana cikin tashin hankali a wasu wurare a cewar mataimakin shugaban 'yan ƙasar Benin da ke Nijar a Jakapa Rumarik na fatan zaman lafiya da aka sani tun fil zarga 'yan Benin ya dawo a cikin rahoton Sumana Amadu. on peut dire que les trucs n'étaient pas comme c'est d'habitude. Ana iya cewa euh, al'amuran da ba dai suke ba da aka saba bale ma da yake yan benin ba sa son hargici ko kadan. Gashi an samu hakan a wasu wurare amma duk da kalamun da aka ta yi dai an samu mutanen da suka fito game da batun fadace batacen siyasa kuma kowane abun da zai amfanin sa ne yake yi. Ina tsammani abun da ke gyara masu rike da madafan iko ne ba mu taba ganin hakan ba don haka ne ya kawo mana matsala. Mun gani haka wasu wurare saurare ba za mu faɗi wani abu fiye da hakan ba muna jurewa domin mu gani abin da zai wakana gaba kuma babbar fatanmu ita ce zaman lafiya ta dawoma a jamhuriyar benin don hakida mu ce mu dai yan asalin benin da ke zamne a nan muna buƙatar yan nijar su dibe mu da idon rahama duk yanda halin ya kasance a kasar benin Tattalin arzikin yankin Difa za iya cewa tun cikin watan Fabrairu ya soma samun kyautatuwa a jere tun bayan ɗage hannun kasuwancin kifi sai sefa miliyan 200 ake cewa ana tattara dalilin fitar da gasasshen kifi a kowane mako zuwa Najeriya da kuma sake buɗe kasuwannin Difa da Ningimi. Sai kuma rahotonmu na musamman kasancewa a cikin gidaje cikin kobobi ko kuma a cikin tukane ko kan katanga waɗannan ƙananan halitta da ake kira tsakaka suna cikin rukunin ƙadangaru suna ko'ina amma kuma tsakaka ba ta da wata cuta ga ɗan adamu kuma ba ta da wani haɗari a cewar alkalan maliki alhuza wato masanin gandun daji a babbar cibiyar muhalli a hirarsa da nafisa amadu. Tsakaka karamar halitta ce mai kama da kaɗangare da ake gani cikin gidaje a ƙasar Nijar mai ɓoyewa saman ɗaki tana cin ƙwari amma ba ta da wani haɗari ga ɗan adam a cewar kanal Maliki Alhuzza ƙwararren jami'i na gandun daji a babbar harabar gandun dajin Yamai. Celui que nous observons le plus chez nous ici au Niger sai tsakaka wadda muka fi gani a nan ƙasar Nijar tana cikin rukunin halittar jikonide idan kun lura za ku ga kafafun nata ba sa iya ɗaukar jikin baki ɗaya har akan ga sauran jikin na tarainiya a ƙas wuciyar da yawancin sauran jikin karamar halitta ce da yaunin na tsakanin garam hamsin zuwa ɗari kun ga ba wata babbar halitta ba ce Dokan disku set. Wasu na cewa wannan karamar halitta bayan ta yi tsinki ga abinci yana iya haddasa zubin guba ga abinci. Ko me za ka ce? Kanetil de la euh, A zahiri tsakaka bata da halin musgunawa, amma kamar duk wata halitta inda ta fuskanci hari tana iya mai da murtani, kenan yana iya cizawa, kuma cizon na da zahi, amma baya da dahin guba. Yawancin tsakaka da muke gani a nan suna jin daɗin laɓewarsu cikin ɗakuna. Idan sun fito ga haske to don su yi farautar abin da za su ci ne kamar ƙwari haka, sabro da ƙuda. A wani ɓangaren duniyan nan ma halitta ce da ake rayuwa da ita misali mutanen da ke rayuwa cikin gandun daji. To me za a iya cewa ga masu ganin ya kamata a nisanta tsakaka a cikin gidaje ta hanyar zuba tafarnuwa da gishiri. To, wannan dubara ce na nisantar da kwari an baka son ya shiga cikin gidanka. Wajibi ne a nisantar da shi, amma ba tare da an kashe ba. Yana da kyau mutane su ɗau matakai na kwarai don kar kwari su taɓo abincinsu. Amma ita tsakaka ita ma ƙananan kwari take ci. Abinci irin namu bata buƙatar shi. Hakika mutane na iya kare abincinsu da ruwansu bisa dubaru na kwarai masu kyau. Kulle halin ita tsakaka dai bata kai hari kuma ba ta da lahani. To ƙarshen labarin namu kenan na sido Kalangu na sashen Hausa kayan ku barku ko rike cewa a muhawara ta harshen Faransanci za a tattauna kan sallar ma'aikata ta shekarar ta dubu da goma sha tara kalubale kuma da damammaki a gaba a duniyar ma'aikata wanda Muktar Hamidu zai jagoranta. Yanzu labarin zabarmanci ne a shirya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba 95.5 gajeren zango adifa